الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله المطهرين حق قدره ومقداره العظيم وبعد محمد السلام wa ورحمة الله تعالى وبركاته yau lahadi 18 ga watan 12 2022 to za mu wajahar da wannan raddi zan kira shi kan doktor hadisin nan na kano wato dr sani rijiyar lemu kenan akan abin da ya kira hudu ba akan mimbari ya hau haudi ya faɗi irin abin da ya faɗa to yau za mu mayar masa insha Allah baraka wa ta'ala to da farko dai a cikin maganganunsa kafin mu shi yana ta ihun cewar Maulana Sheikh Dr. Abdul Jabbar Hafizahullahu ta'ala yana ta cewa a zo a zauna a zo a zauna to gashi an yi zaman to ya kamata ka ji tsoron Allah ka faɗi gaskiya al'amari yaya akai sadda aka ce a zo a zaunan nan kana ɗaya daga cikin wanda ka karaya a matsayinka na malamin hadisi kuma addini ake so a samu mafita ka auna kasancewa eh, lallai yanzu aka zauna ɗin nan maslaha kanka kake nema ba maslaha al'umma ba ta tabbata cewar in aka zauna nan daga daktan hadisi za ka dawo dan karotan hadisi saboda maulana amirul wa'izi ne ya tanadi abubuwan da yake so a tattauna a kansu domin a samo wa al'umma mafita kana ɗaya daga cikin wani gaba rubutu ka ce ai bana sauraron karatunsa saboda lokacin gwamnati ta sa za a je gidan sarki a nan za a yi za a kira kafafen yaɗa labarai duka za su nuna kowa ya gani saboda mai maslaha ce ta al'ummar musulmi gaba ɗaya na duniya kana ɗaya daga cikin wanda ka kare da zaman nan kace kai baka sauraron shi sai mutum ya shafa awa uku yana karatu to annabi bai kai a shafa awa ɗari ana karatu ba kai in annabin ya dame ka ba za ka iya yanke duk uzuranka ba ka tsaya ka saurara saboda maslaha ake neman ma al'umma to amma wannan dakon da suka karbo a saudiya shine jarinsu shine abin da suke so su aiwatar wa mutane domin yana daga cikin aƙida wannan mutumin cewa iyayen annabi wal iyazu billahi yan wuta ne ba yan aljanna ba aƙidarsa ce sannan kuma aƙidarsa ne na kawo irin waɗannan hadisai da suke jawo na ƙa'isu dangane da janibin ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa wa sallam to me ya hana a yi a gidan sarki a nuna a lokacin me ya hana karaya suka yi domin wani yaro a sadu sunna a kaduna ya ce ya masa waya kuma ya amsa za a ga yadda za a yi washe gari da ya san cewa ba zai iya karo da sarki ba sarkin gida ya fi karfinsa ya fisa ilimi ya fisa sanin addini sai ya fito yake cewa shi baya sauraron sa to kaga al'umma musulmi tun daga nan za ku gane cewa wannan mutumi ba Allah bane a ransa ba addini bane a ransa kuma yawan ya zauna da sarkin gida to zai dawo jahilin hadisi ne to kuma shi bukatar sa yaya za a almajiransa su kalle shi da wannan idan sai ya gudu dukkan su haka suka dinga fitowa da irin waɗannan abubuwan suka gudu sai da suka je suka zauna suka kulla duk irin makircin da za su kulla bagatatan kawai aka ce wani da ba a san shi ba ya ce a dakatar da wannan eh, zaman ya kai kotu daga baya aka ce a je shari'a commission aka shiga wanda suka yi kara suka yi sharri ga su zindikan majani alkali zindikin majani a'a 'yan wanda suka je ɗauka ɗin nan zindikan majani duka ga su nan a haka fa aka gudanar da abin sai a dan yanki nan sai a turo inda shek dr abdul jabbari ya kure su sai su yanke su ɗiyaɗawa to a haka dai fa allah ya sa aka samu wasu bangarorin da suka fito din a datsa-datsan da suka yi da basu bar kowa ya shiga ba aka samu na allah suka kishin ma'aiki suka ɗi datse nasa suke dan sakewa a haka ba ka gudanar da abin amma ku ji shi ya zo yanzu yana cewa an ce ya nuna lafazi to jama'a za mu je ga shi waɗannan hadisan da yake faɗa bilakas ya yi tarkizi a kan maganar zina da fyaɗe ya yi tarkizi kai to amma muna so tukunnan mu sa shi kowa ya ji shi da mu sa shi kowa ya ji shi duk da dai kun san haka suke sadiyar su sai su ɗauko zance su ɗauko cin su ɗauko cin su ɗauko shi ta faɗaɗawa to amma mu zai yanzu za mu dunkule ko da baka ji wancan ba na maganar zina da fyaɗe to za ka ji farkon maganar za mu haɗi da shi za mu kawo hadisan al'umma ku ji yadda suka yi abun kunya wai lafazin hausa suke nema a arabiya lafazin hausa yau ka nuna munin abu da harshen ka na hausa sai aka ce wai lallai sai an kawo shi a cikin bukhari ko muslim yanzu wannan bai zama abun kunya ba to da ka ga Allah ya muzanta wannan bawan Allah duk karatun da ya je a saudiya yanzu a najeriya matsayinsa ɗaya da wani ɗan luwaɗi domin duk tare aka ba su shaidar girma kai da ka je kai hadisan da na cin mutuncin ma'aiki to ga shaidar kanan ta girma wannan da ya je ke ta rajin cewa luwaɗi sai an tabbatar da shi a najeriya da maɗuko duk shi ma ga shaidar shi ta girma da kai da shi duk ɗaya to ya jama'a bari mu je kan hadisan hukuncin da kotu ta yanke jiya ga mutumin da ya shahara a garin nan wajen bacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama al'amarin ya yi nisa ma har ya kai yana taɓa annabi sallallahu alaihi wa sallama da iyalan gidansa yana furta kalmomi miyagu marasa daɗin ji kuma yana cewa karantawa yake a littafi to kun ji yadda ya ce yana zagin sahabbai to shi sahabbai Allah ya raba su gida biyu kamar yadda ya zo a al bukhari hadisi na 6585 takaita da shi kadai kawai gashi ne ce wa qala ahmadu bin shabibin ibn sa'idin al-habati haddathana abi an yunusa عن ابن شهاب عن سعيد بن المصيب عن أبي هريرة أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو هريرة من الله ياتي يرد علي يوم القيامة رخض من أصحابي wasu gungu a ranar alkiyama na sahabbai na za a bujiro da su fayu halla'una anil haudi sai a tare su daga zuwa shan ruwan alkausara fa a kudu sai in ce ya rabi ashabi ya ubangiji sahabbai na ne fa ya sai a ce innaka la ilma laka bima ahadathu ba'daka baka san irin abin da suka kirkiro ba suka canja addini bayan ka innahum irtaddu ala adbari mulqaqara ai sun riga sun bar shiriyarka sun bar gaskiya gaba ɗaya sun juya mata baya sun kirkiro abin san ransu to kaga annabi ya raba su gida biyu gashi a cikin sahihul bukhari hadisi na 6585 cewa su su biyu ne akwai nagari akwai waɗanda suka canja addinin ma'aiki to a matsayinka na malamin hadisi in dai da Allah ka kakewa kuma aljinna kake so ka shiga to ya kamata yanzu ka ware mana suwaye waɗannan wanda suka yi riddan suwaye kuma na gari idan kuma ka ƙi to karatun ya biyo ta kai fa babu ruwa na a littafi na gani zan ɗebo kuma in karanta wa mutane to bari mu ji irin sauyin da suka yi a cikin sahihul bukhari din hadisi na 529 bari ku ji sauyin da suka yi gashi Anas dan Malik ne yake magana يتي حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلانا عن أنس قال أنس بن مالك يتي ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ba wani abu ɗaya da na sani yanzu kuke aikatawa wadda ake yin sa a zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yadda annabi yayi yanzu ba ba irin shi kuke ba kila sai aka ce da Anas as ha hasalla kala sai yace alaysa dayya'tum ma da dayya'tum fiha ba ku ga irin yadda kuke todarta ta ne ashe ma'ana kenan tunda yace ba wani abu da lokacin da annabi ya kera ake yin yanzu dai an bambanta da bambanci akan abin da kuke yi to ka san kwashi an canja addini kuma su waye suka canja sahabbai ne shi kuma gashi sahabi ne yana maganar cewa kun canja addini yana gaya wa suwa kaga sahabbai ne da ɓangaren tabi'ai to yanzu sahabi ne yake cewa canja addini gashi kuma a littafin da kake cewa shine sahul kutubi ba da kitabillahi ta'ala to yanzu shikenan yanzu ita karar kanta sallar nan sai ka kawo mana ya ake yin ta sannan duk irin yadda annabi ya kamata ka kawo mana mu sani domin mu irin na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ita karar kanta sallar ya suka tozarta ta to yana da kyau ka kawo mana musan irin tozarcin da suka mata karkace min lokaci don anan zan daka ka karkace min lokaci don wannan hadisin ma na ta da kura ne Allah ya sa ka shigo fagen to don haka jama'a ya kamata ku fahimci wannan mutum mutum ne wanda Allah ya yi sa da hassada Allah ya yi sa da yaudara a rai domin lokacin da guri ya guri aka ƙure masa gudu da bakinsa ya fito ya ce hadisan abu huraira dubu biyar ɗin nan dubu ɗaya ne na garin dubu hudu duka duk dubu hudun nan daga jakarsa ya ɗebo kaga ba daga gun ma'aiki ba ne duk a yi watsi da su to ya fito ya tantance wannan dubun ma saboda al'umman musulmi su samu abin da za su yi wa Allah addini akan yaƙini ba akan wani abu daban ba ya fa bai bambance dubun nan daga dubu hudun nan ba dubu biyar ne dubu hudu duka tarkace ne dubu ɗaya ne na gari to dubu hudu tarkace din ka fito ka gaya wa mutane ga dubu hudu tarkace saboda a daina bauta Allah kan tarkace mana to da haka zamu je gaba bayan alkur'ani babu littafin da aka yi huduma kamar sayo bukhari sannan sayo muslim gabashin duniya da yammacin duniya a hannun su yake kuma musulmin nan masoya ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya za ka rika ɗauko manya-manyan maganganu na faɗi na cin mutunci na zina na waye kana cewa duk a cikin littattafan ne aka ce annabi ya yi to maganar da yake yi dangane da malam ya ce wannan abu an nasabtawa annabi fyaɗe ne to yanzu muna so da Allah ya buɗe sahihul bukharin ko sahihul muslim ɗin ya fito mana da abin da ya sa aka yi yaɗin khaibar ɗin to amma mu abin da makaranta muka gani shine shi anas kawai ya ce annabi ne ya ce a je ba ji kiran sallah ba kawai a far musu haka aka yi to amma bari mu je za mu fito muku da al'amuran kuji shi malam fa ya yayi an nasabta wa annabi kuma ya kore ba wai fashi shi ya ce ba buhari ne ya ce muslim ya ce kuma aka zo da bukharin ya faɗi aikin su kuma suka ce a'a sai dai ka ba mu lafazin hausa a cikin hadisi ka ji da ƙiƙai to amma bari ku ji sahihan ƙarerayi guda biyu ƙaryar farko ita ce a cikin sahih bukhari hadisi na da da saba'in ɗaya. mu tsaya kan bukhari din kawai za mu tafi muhallin shahidi gashi nan za ku gani anan yace fajumi asabiyu aka taro ribatattun yaƙi faja a dihaitul kalbi radiyallahu anhu sai dihiya ya zo faƙale sai ce ya nabi allahi ya jaka Allah adini jariyatun minas sabi ka bani matashiya daga cikin ribatattun yaƙin nan ƙala sai ma'aikace idhab fa khuz jariyatun je ka ɗauki yanga ɗaya ribatattun yaƙi kenan fa akhadha safiyatu bintu huyay sai ya dauki na safiyatu bintu huyay Allah ya dada ta fa ja'a rajulun ila nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sai wani yazo gurin annabi yace ya nabi Allah ya dan Allah a aqita dihiyatu safiyatu bintu huyay ko safiyata binta huyay yanzu ka ba wa dihiya safiyatu bintu huyay sayyidatu quraizun wan nadri la tuslihu illa laka qala yace uduhu biha fa ja'a biha yace ai ita ce shugaban wannan ah, kabilarsu ai kai da kai ta dace annabi ce aji a ce zo da ita falamma nazara ilaiha annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah ya mata kuri kala sai ce khuz jariyatun min as-sabi ghayraha khuz jariyatun min as-sabi ghayraha je ka nemi wata ka dauka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa tazawwaja annabi ta tayi aure ta fa qala lahu thabitun sai thabitu yace ya aba hamza ma asdaqa menene sadakin ta kale ce nafsa ta qawata wa tazawwaja hatta kana bi tariqi jahastu halahu ai yancinta shi ne sadakinta wanda ka zo kan hanya shikenan fa ahadattu lahu min al-layli fa asbaha an-nabiy sallallahu ta'ala alaihi wa sallama arusan ka zo kan hanya sai ta halatta ga annabi kun ji wannan to mu dawo sahih bukhari din hadisi na 2235 ko na 2893 ko na 2211 ga wata sahihiyar ƙaryar kuma a can ba na saba aka faɗa ba ita ce sayyidatu wannan eh, al'ummata to yanzu mu dawo nan na abdul ghaffar ibn daud na yaqub ibn abd الرحمن an amr ibn abi amr an anas ibn malik radiyallahu anhu qal qadima an-nabiy sallallahu ta'ala alayhi wa sallam khaybara an-nabiy gudu khaybara falamma fata allah alayhi al-hisna inda allah ya bude garin zukira lahu jamalu safiyatu binti huyay sai aka ga ya mishi kenna na safiyatu binti huyay ibn akhdab wa kad kutila zawjuha alhali an kashe mijinta wa kanat arusan kuma sabuwar amarya ce kun ji kyau aka gaya mishi fastafaha rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sai manzon Allah ya zaban makansa kun ga can nasaba aka faɗa da haka kawo kuma ya mata kuri nan kuma sai aka zo aka ce mishi ai akwai wata mai kyau eh sunanta safiyatu bintu hiyayyi ibnu akhdab ai an kashe mijinta gatu kuma sabuwar aure ce to kun ga anan me kenan annabi ya kai shi yakin nan dan Allah ku yi hukunci jama'a me ya kai annabi yakin nan ina wani kyau a gurin mata da annabi zai tsaya yana kara kaina saboda Allah dai to kun ga wannan sahihiyar ƙaryar da waccan sahihiyar ƙaryar dole ɗaya a cikin sahihan ƙaryar nan ɗaya zama ƙarya to fa kharaja biha hatta balaga saddur rauha'i annabi ya fita da ita sai da aka je saddur rauha'i halatta ta halatta fa bana biha shikenan sai tara da ita kunji fa bana biha ya tara da ita ثم سنا حيسا في نطع صغير ثم sun رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى آخر har izuwa dai ƙarshen hadisin to ka tambaye su ina ne saddun rauha'in nan a duka sauran hadisan in ka cire wannan su kuma saddun sahaba'i suke cewa kuma duk a littafi ɗaya kuma babu saddun rauha'in nan daga khaibar in za a dawo madina ƙarya ne babu shi babu duk nan ka je ka tambaya babu to yanzu kaga a cikin sahihan ƙarairayin nan guda biyu dole ɗaya ta zama ƙarya haka ne to don dukkansu ƙarya ce wannan ƙarya ta wancan to dukkansu a rushe suke amma bari ku ga abin da turawa suka rubuta wannan hoto da kuke gani shine wai manzo Allah ga na safiya an kawo ta an gaya mishi kyanta gashi dai kuna kallo to abin da maulana shek dr abdul jabbar hafizahullahu ta'ala yake korewa kenan su sani rijiyar lemu suka ce sai dai a tabbatarwa da annabi tura su ci gaba da yi to gashi dai kuna gani to amma da ba turanci ke ji ba ba urus tashi nake bari in gaya mishi ga abin da suka rubuta muhammad takes safiya as his wife following the torture and beheading of kinana muhammad forced his benumbed widow, a 17 year old woman, into marriage. He was told of her beauty and had, had her brought before him. He proposed to her while the headless body of her husband lay in a palm grove nearby, promising her freedom if she married him and adopted his religion. Na shi da kansa ya faɗa ya ce Muhammad forced his benumbed widow, a 17-year-old woman into marriage. to dama me ake nufi da fyaɗe gashi tura sun ce fyaɗe ne maulana amirul Alwazi ne ce ƙarya ne ko kuma ku a sai dai a ci gaba da tabbatarwa dan allah ina zamu kai wannan addini to mu tafi hadisi na 1212 a cikin bukhari yace haddasa isma'ilu qal haddasa akhi an سليمان an يحيى عن حميد الطويل tawil samiya anas bin malik radiyallahu anhu أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أقام على سفية بنت حيي بأريد خيبرة ثلاثة أيام manzon Allah ya sa aka tsayi da mutane kwana uku yana nan tare da na safiya a hanyar khaibar hatta a arasa biha har sai da ya angwance da ita kwana uku wa kanat fi man duriba alai hijabu ta yadda aka gane ya aure ta mata shi ce shine da ya wurga mata lullubi ta rufe kanta tana daga cikin wanda aka lullube su ta wannan lullubin sai tabbatar da wai matarsa ce kwana uku a haibar to wannan sahihiyar karyar ita ma akwai wata sahihiya a gabanta wanda kun ga eh, shekarar ta sha bakwai ne a yadda suka ci kuma gashi bature ya rubuta a cikin is all about muhammad fw ball ya rubuta kun ga yanzu yanda ya depicting din ma'aiki da ita na safiya an ce tana da kyau annabi ce a kawo ta kun da gani to yanzu wannan sahihiyar ƙarya ta cewa annabi kwanansa uku da ita a dokar dajin nan yana angwancewa to jama'a da same anasu malikin din shi kuma ya rawaito wani hadisi mai muni amma ta yadda za ku gane cewa ƙarairayi ne duka mu tafi hadisin shi ma a cikin bukharin za mu ga hadisin nan a cikin bukhari lamba ta 268 a nan kuma yake faɗa cewa ma'aiki yana da ƙarfin jima'i na mutane talatin to amma ga dai hadisin mu karanta shi ku ji حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار النبي ya kasance yana jima'i da matansa awa ɗaya da safe da rana da yamma wa huwa ihda ashara su su goma sha ɗaya ne qultu li anas qatada yace sai nace da anas aka wa kana yudiqu anya yana iyawa kala sai anas ce kunna na tahaddasu annahu uqiya quwwata 30 ai muna cewa an bashi karfin mutane talatin wa kala sa'idu shi kuma sa'idu daga ya ce inna anasan anas ya ba su labari cewa tis'anis watun ne matan guda tara to jama'a mata ne tara in muka tafi akan wannan in muka tafi akan wancan goma sha ɗaya duk a awa ɗaya wal iyazu billahi wai yake jima'i da su to ita kuma wannan shekara ta goma sha bakwai mai karfin mutane talatin yau yana tare da ya shekara goma sha bakwai kwana uku ita kuma karfin mutane nawa ne da ita to ta yadda za ku gane wannan ƙarya ce ta anas ba aure aka yi ba ga magazi na waƙiri juzi na biyu shafi na ɗari bakwai da takwas tarihi hudu mashi na ibn asakira juzi na goma sha shida shafi na arba'in da shida zadul ma'adi fiye da khalil ibadi na ibn al-qayyim juzi na uku shafi na ɗari biyu da casa'in da ɗaya to mu ɗauki wakili. ya ce wa bata abu ayyubal ansari kariban min qubbatin akhidha bi qa'imi saifi hatta asbaha abu ayyub al-ansari ya tafi yana ta kewaye tantin ma'aiki da takobi zare falamma kharaja rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama bukratan yayin da annabi ya fito da sabi fa kabbara abu ayyuba sai abu ayyuba ya kabbara fa qala sai yace ce manzo Allah ya malaka ya abu ayyuba ya ya na ganka haka qala sai fa qala sai ya ce ya rasulullahi ya jaka jakadan Allah dakhalta bi hadhihi al-jariya ka shiga da wannan yarinya ka kwanta da ita wa kunta katalta a baha ka tuna fa ka kasance kai ka kashe babanta wa ha ka kashe yan uwanta wa umumatiha ka kashe bafanayenta wa zaujaha ka kashe mijinta wa ammata ashirataha ka kashe danginta ka kuma ka je ka kwanta da ita fa khiftu an tagtalaka sai na ji tsoron kar ta cutar da kai fadahika rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sai da Allah ya bashi da dariya wa qala lahu ya gaya mishi wata magana mai kyau to idan aka ce aure aka yi auren nan kuma mun san cewa duk matar da mijinta ya mutu Allah ya faɗa cikin alƙur'ani walladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihin arba'ata ashhurin wa ashara to anan ana sai ce aure aka yi abu ayyubal ansari bai san fa aure aka yi ba tunda da shi aka je kuma ya girma Anas nesa ba kusa ba wai ma an Anas ya je haibar din kenan ga wanda aka yi dagar da su ya zo yana kewaye tantin nan abin na mushi jimami dan Allah jama'a ta yaya za a yi yau a ce an samu wani mutum ya kashe baban mata ya kashe yayinta da kannanta ya kashe baffanayinta ya kashe mijinta ya kashe danginta sannan kuma ta ce ta amince za ta aure shi har kuma a shiga da ita a kwanta da ita dan Allah hankali zai karɓi wannan to dan haka daga nan za ku gane fa ba aure bane dan Abu Ayyub al-Ansari bai san aure akai ba to kadamin Maulana Amirul Wa'izi na fizahullahu ta'ala kenan in mun tsaya ma akan wannan hikaya nan da ta zo a cikin wannan littattafai na addinin musulunci bai shi bai san an yi aure ba shi ga abin da ya faɗa ka je ka kwanta da ita bayan irin wannan abin da ya faru to da haka jama'a ya kamata ku gane waɗannan hadisan dole a kore su a cikin musulunci to ya ahbabar rasuli sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama kun ji shi cewa maulana amir ne shi ya kirkiri kalmar zina wal iyazu billahi kun ji to yanzu muna challenging din shekara inda maulana amir alwa'izin ya kirkiri kalmar zina shi dai abin da ya ce an kawo cewa annabi ya ce ta ji ƙwararro ta jira shi to wacce haja ce a gurin to amma saboda ku da mu bari mu shiga hadisin ku ku ciro mana fiƙo ga hadisin nan da ya zo a muslim wannan kalma kuma kowa ya san matsala ce muslim ibn al-hajjaj ya kawo shi a rakami na 2325 ijmali far'i kuma 76 on kun duba za ku ga haka to me muslim ya ce ya ce wa haddasana abubakar bin abi shaiba haddasana yazid ibn harun an hammad ibn salama an thabitin an anasin an namra namra'atan kana fi aqliha shay'un wata mata ta zo a kwakwalwarta akwai wani abu kaga mahaukaciya kenan faƙala sai ta ce ya rasulallahi ya jaka jakadan Allah inna li ilaika hajatun ina da buƙata gare ka faƙala sai manzo Allah ya ce ya umma fulanin ya ke babar wani unzuri ayyasi kake shi'iti duba kwararan da ya dace da ke hatta a ya lake haja take har in zo biya muke buƙatar ki fa khala ma hafi ba adi tsoro haka ta je ta zaɓi inda ya dace da ita hatta faragar min ta ya manzo Allah kuma ya bi ta wai har buƙatar ta ta biya to jama'a ku koma ku duba menene asikaku sikaku suka ce jam'i ne na as menene as-sikatu shi ne suka ce hanya ce mai ƙaƙƙiyawa da take ɗauke da bishiyoyin dabino kuma a takure kaga kwanda bishiyoyin dabino dole za su yi malafa saboda ganyayyaki kaga dole za a samu duhu kenan to wai haka annabi ya ce mata ta je gurin ta jira shi to ya ababar rasuli ku duba wannan kalma inna li ilaika hajatu shi'uma kalma ce in mace ta gaya maka face sai an ji amsarka ko na warware umancin ko kuma na karfafa shi umancin amma mace in ta gaya maka haka ba tare da an ji menene kai naka zancen ba to shu'umar kalma ce abin da ake nufi da ita daban domin mace ta zo ta ce tana da buƙatar ka a hausance ai kowa ya san me ake nufi ina da buƙatar ka kai kuma sai ka ce mata to je ki samu waje mai dan duhu duhu haka inda ba motsi da yawa ba a wucewa zan zo biya miki buƙata me kenan ake nufi to barin tabbatar muku da cewa annabi ya san shu'umar kalma ce wannan kalmar mu taho a al'ummu na shafi'i juzi'i na ɗaya shafi na saba'in da bakwai musnadu shafi'i again juzi'i na ɗaya shafi na ɗari uku da goma musannaf na abdurrazak san'ani rakami na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da hudu musnadu na ahmadu ɗan hambali rakami na dubu biyu da ɗari bakwai dubu ashirin da bakwai da ɗari hudu da saba'in da hudu sunan ibn maja na ɗari shida da ashirin da biyu almu'ajamul kabir juzi'i na ashirin da hudu shafi na ɗari biyu da goma sha takwas rakami na ɗari biyar da hamsin da uku to mu ɗauki ruwaya abdurrazak as-san'ani yace abdurrazak ƙala ibnu an abdullahi ibnu muhammad an ibrahim abni muhammad ibn qalha an ammihi imran ibn qalha an ummihi ibnatu jahshin qalat daga babarsa ibnatu jahshin tace kuntu ustahadu haidatun kathiratun tawilatun na kasance mace ce mai yawan haila ga hailar da tsayi <clears throat> ga kuma da yawa kala sai faji itun na biya sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama astafti sai na tafi gurin manzo Allah da in hufa wawa. wa akhbarahu na shi labari fa wajen wajadtuhu bai baiti ukhti zainaba sai na same shi a dakin yar uwata na zainabu bintu jashin na Allah da daita fa qultu sai na ce ya rasulullahi ya jakadan Allah inna li ilayka hajatun ina da bukata gare ka to ji kalmar to a can sai aka ce ya ce ta je ta samu kwararru to anan kuma bari ku ji abin da sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace saboda ya san munin kalmar nan gashi fa yana da right da zai ce da ita yayar ta tana na zanau bintu jashi radiyallahu ta'ala anha ta tashi ta fita ta bar musu daki su zanta saboda kanwan mata shi ce amma saboda ya nuna wa duniya cewa baya haka baya keɓancewa da yar kowa to sai gashi ku ji abin da ma'aiki zai ci ya ce mata me qala sai yace mahiya mecece qultu sai nace inni la astahi bihi ina jin kunya qala sai manzo Allah yace wa mahiya aihun tawu ke mecece wannan qala sai tace qultu sai nace inni ustahadu haidatun tawilatun kathiratun qad atani as-salata was-sawma fama tara fiha to kaji ni ina da yawan haila tana zuwa da tsayi sannan da yawa yana hana ni sallah da azumi menene zaka ce dangane da haka ko muhallin kenan ya tambaye ta menene a gaban matarsa aka yi kuma kanwan matarsa ce to dan Allah dan ma'aikita ta yaya za a yi ga wannan hadisi da ya zo da innali ilaika hajatun annabi ya ce sai an tabbatar da wannan hajar a gaban matarsa saboda ya tsarewa kansa kima ya tsarewa matarsa kima ya tsarewa wa kanwa matarsa kima amma a can muslim ibn al-hajjaji ya ce da ta zo ta ce ina da bukata gare ka da lafazi da iri ɗaya inda ni ilaika hajatun sai ya ce mata unzuri sai kake iti je ki duba kwararan da ya miki dan Allah ta ya za a yi yadda hatta a aqdi laki hajataki ha in je miya muke bukata to kaga kalmar nan ta inna lilayka hajatun din nan shu'uma kalma ce dan haka annabi anan ya barranta kuma bai taba tsayawa da yar kowa ba bai taba ba annabi ya kebe da yar wani bai taɓa ba in ba matarsa ba duk wanda zai gaya maka wannan dajjali ne kazzabi ne annabi bai taɓa ba dan mi baya cikin hanyar mutunci ya sani kuma ina da shahidi kan haka annabi bai taba tsaya da yar kuwa ba da haka wancan hadisi na musulim din nan sai an gaya mana fiɗi wanda ya ce ta je ta samu guri wanda yake mai duhu sannan kafa na ɗaukewa zai zo ya biya mata buƙatar kuma ya je biya yanzu dan Allah cire annabi idan ubansa ne aka ce zai haka dan Allah zai ji daɗi to mu tafi in gaya muku inda annabi bai taba tsaya da yar wani ba gara raƙami na a cikin bukhari rututututu

تو غاشي نان انو بي taba tsayawa ba mu tafi haddathana عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أخبرته حاء وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تكون جوانا uwar mumine ce na safiyatu bin huyayyin radiyallahu ta'ala anha matar manza Allah ya take bada labari bukhari sai ya haɗe isnadi biyu nan domin ya zo da tahwilu sanadi duk kuma ta kan aliyu zainul abidina al aliyu zainul abidina kenan alaihi salam dan al-imamu alaihi salam to za mu tafi kan hadisin jama'a ku biyo ni wannan shine na dubu biyu da da talatin takwas za ku ji yadda shari'ar manzan Allah take na na safiya ce gata yanzu ita za ta ba da labari shin annabi ya taɓa tsayawa da ɗan wani to kana rasulullahi kana nabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama fil masjidi annabi yana masallaci wa inda hu azwajuhu ga kuma matansa ne sai suka taso za su tafi faqala li safiya sai yace da safiyatu bintu huyayyin la ta'jali kada ki sauri hatta an sarfa ma'aiki har in raka ki wa kana baytu hafi dari usama gidanta ya kasance a sashin usama tu dan zaidu fa kharaja an sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ma'aha annabi sai fito tare da ita falaqiyahu rajulani min al-ansari sai wasu mutane biyu daga mutan madina suka ganshi fa nazara sai suka kalle shi suka yi kallo ila nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama summa ajaza sai suka yi sauri wa qala lahum annabiyyu sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sai manzo Allah ya ce da su ta'ala ya kusu ha safiyatu bintu huyayyi kun ganta ne mata ta ce na safiya yar huyayyi qala sai su mutane biyu suka ce subhanallahi ya rasulullahi tsarki ya tabbata ga Allah ya jaka dan Allah zira masa ido suka yi saboda ya sani wani abu zai iya biyowa baya shi kuma baya haka to da suka ce subhanallahi ya rasulallah qala sai ce inna shaytana ya jiri al-insani majriyad dami ko majarad dami duka ni na san shi iblis yana gudana ne kamar yadda gudu yake jini yake gudana a jikin dan adam wa inni khashitu an yulqiya fi anfusikum shay'an ina tsoron kai ya jefa muku wani abu a ranku ku tafi gari ku je kuna cewa ai kun ga annabi da daddare ya rabi da wata yace to dan haka na taya ku in cire muku wannan abin ku zo ku taya ni shaida gata na na tu ce yar huwayyu mata ta ci ba na tsayawa da yar wani kar wani ya zo ya ce muku ina tsaya da yar wani ko kuma ina kibiya da yar wani haramun ne a guri na domin ba tarbiyyar da Allah ya min bakin domin addaba ne rabbi fa ahsana tadibi tana nan to kuma an ga koma qur'ani saboda karba wannan da ya Allah ya ce wa innaka la ala khuluqin azim da haka wancan hadisi ba mu yarda da shi ba hadisin da za a ce manzo Allah ya ji ya rabe da wata wannan ƙarya ne to amma ku fito mana da fiƙo yau a hausance mutum ne aka zo aka ce na da bukata gare ka ce to je ki jira na a gurin da ba za a gan mu ba guri ne wanda kafa take daukewa kuma ga duhu dan Allah a hausance menene ake nufi a wannan to ka ji shi sa waɗannan jahilan majan nan suka ce wai sai an nuna musu wannan kalma to ai ga aikin kuma actions speak louder than words ga aikin nan su ba mugun aikin ba suke gani ba a'a su ina lafazin to da haka ya kamata jama'a ku gani wancan hadisi na muslim karya ne ga hadisi nan da ya zo a cikin bukhari daga uwar muminai ta faɗi yaya angonta yake kuma wannan shine daidai domin shine allah ta'ala yawa manzan allah tambari a kai to da haka mu matsa gaba ku ji ne ne matsalar gaba mu ba da amsa sannan kuma muna godiya ga gwamnatin jihar kano musamman shi mai girma gwamna da ya tsaya ya ga cewa an yi abin da ya dace to kun ji wai yana yi wa gwamnatin kano godiya yana bil akhasi ma gwamna to yana masa godiya akan irin wannan hukunci da aka yi a kotun musulunci wanda aka mai da kotu irin kotun yan wiwi alkali ya zo ya yi hukunci irin na yan wiwi kun yana masa godiya to ni abin da zan ce da kai kai masa jaji dan me billahi la ilaha illa huwa qur'an muhammadawa suna nan ba a ƙwariyar kano ba a dukkan faɗin najeriya muhammadawa suna nan da 'yan salafiyan na allah suna nan ƙuri'unsu suna nan da 'yan ɗariƙa tijjaniya na allah da 'yan ƙadiriya na allah da 'yan shi'a na allah da 'yan ƙur'aniyun na allah dukkan wata firka na Allah suna nan da ƙuri'unsu kuma za su marawa annabi baya tunda ko dai ba ku ga cewa a cire waɗannan mummunan hadisan ba a'a ku kwangila da kuka karɓo a bar su haka a ci gaba da gaya wa annabi kana cewa wai kana wa alkali kun mai da kotun musulunci ta koma irin kotu kamar irin ta yan wiwi alkali bai duba Allah ba bai duba komai ba ya taho yana hukunci irin na yan wiwi to muna gaya muku cewar irin wannan musuluncin na banu umayya da kuka ɗauko na rantse da Allah sai mun rusa shi billahi la ilaha kuma ba fara kafu dan mu daina ba ku ji da kyau kada yi da bakinka kamar trailer ta taka alade wai kai doctor ne a hadisi amma ka iya buɗan baje ka ce iyayen annabi yan wuta kai da za ce uban naka dan wuta ne sai ka ce an zage ka amma haka kake gaya wa iyayen annabi kun zo kun bata mana musulunci gaba daya yanzu wannan abu da kuka je kuka yi a kotu kuna ganin wai ɗaukaka ce gare ku kuna bata mana sunan addini za a kai fagen da sai dai ku je ku yi naku addinin na banu umayya yanzu wanda baya cikin addinin nan ta za a yi kimar addinin nan wahayi yana cewa an yi hukuncin Allah ka fito mana da aya ɗaya tal aya ɗaya tal inda Allah ya ce wannan hukunci da aka yi kamar na 'yan wiwi gashi a ƙur'ani aya ɗaya tal in ba haka ba Allah ya ƙona ka mutanen banza mutanen hofi ku zo a ceci addinin nan kunki to muna gaya maka kayi wa gwamna jaje don wallahi ƙuri'unmu suna nan muhammadawa za su kare darajar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kuma wannan munanan hadisan a kullum sai mun tallata su a guje su alhamdulillah Allah ya saka maulana amirul wa'izi na fiza wallahu ta'ala ai ya riga ya saka fitila fitila ta nisa ta haske ko ina kuma za mu ci gaba da yi za mu ci gaba da nana ta mai ta zakulo sai an tsarkake annabi addinin banu umar ya zo ƙarshe kenan bi yi wa qudratihi dan haka muhammad ku duk ƙuri'unku ku zauna lafiya da kowa babu hayaniya allah ya muku albarka yadda ba ku tanka musu ba yawwa sun so ne a zubar da jini dama mafiyawa ne duk wanda dama ya ce zai kare gidan hindu sai kaga ya zama drakula to alhamdulillah Allah ya saka muku da alkhairi da baku amsa musu ba amma yanzu kan rududu muka fara yin sa dan haka kowa ya ajiye ƙuri'arsa ya jira ranar zaɓe ka je ka yi musu jaje ba ka musu godiya ba alƙali ma ka yi mara jaje dan za mu kai inda za a yi mana adalci wannan shine takaitaccen dama raddin da nace zan wasa ni rijiyar lemu kenan sannan duk wani malami ya kama sa za mu cire tuta ta yakar kowa ku ji da kyau duk wanda ya taɓa mulana amirul wayi ya Allah sai na bi kansa wallahi ko waye ko dan waye ku ji da kyau in ba za ku zo a dafa addini ba ku ja ku shuru wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi al-mutahharin haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh